هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwar fatar alkhairi ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da haɗuwa da ku a wannan yammaci yau goma sha shida ga watan ramadan shekara hudu. da 37 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 21 kenan ga watan shida na shekara ta 2016 miladiya muna cikin suratul an'am mun yi karatu har zuwa aya ta 90 to amma sai dai akwai dan bayani da muka gaza karasawa saboda karatowar lokaci dangane da ayata wato ayoyin karshe da aka karanta musamman ayata 89 da kuma aya ta 90 Ah, za mu ɗanyi ɗan ƙarin haske a kai sannan mu ci gaba saboda ah, karatun namu gudu-gudu ne ah, an karanta mana ayar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha ha'ula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin da kuma ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin menene karin bayani akan waɗannan ayoyin ubangiji madaukakin sarki ya ce ula'ika wato ula'ikal mazkuruna ar rusul waɗannan da kaje an ambata cikin annabawa waɗanda Allah ya faɗa har guda goma sha hudu a cikin wannan sura Allah ya ce waɗannan da kaje an faɗa innan nan allazina atainahumul kitab sune waɗanda muka ba su alkitab to menene alkitab shin alkitab ismun ne lil jins li jinsil kutubil lati nuzilat ko kuma unzilat ala rusul ko kuma wato ismun ko kuma wato lil ahadi ibn jarir ne Tabar, yace alkitab yana nufi alkitab almadhkuru fil qur'an littattafan da aka faɗa cikin alkur'ani shi Allah ke nufi anan tunda yace al walla. wal littattafan da aka faɗa cikin alkur'ani kuwa akwai suhufi ibrahima wa musa akwai kuma a taura ta annabi musa Mm. akwai injila ta annabi isa alaihi salam akwai kuma zabura ta annabi dawud alaihi salam yace shine alkitab wasu malamai kuma suka ce alkitab ismun ne lil jins duk wani littafi wanda Allah ya bada annabawa sawa'un an faɗe shi mun ji shi ko ba a faɗe shi ba duk ya shiga cikin alkitab kuma wannan yafi karfi ya zama cewa wato al'alif wal lam litighraqi jinsil kitab ma'anansa ba wai littafi ɗaya ba littattafan da aka ba su domin Allah maɗaukakin sarki ya ce a wato dangane da littafan da aka bada annabawa kanan nasu ummatan wahida fa ba ba'atha Allahu da nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bilhak. Ka kaga ya ce alkitab ko ya ce ma'ahum dukkansu alkitab kaga ba littafi ɗaya bane kowa an bashi littafinsa. ha kuma laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist kaga alkitab ba jinsi ne na littafin da aka basu amma ba wai kowa an bashi littafi iri ɗaya bane to kenan waɗannan su ne waɗanda muka basu littattafai shine ma'ana wal hukuma kuma muka basu al hukum menene al hukum shi al-imam tabari yace al hukum shine wato al fahmu bil kitabi wa ma'rifatu ma fihi min al ahkam fahimtar littafin da aka bawa annabi din ya gane menene ke kunshi a cikin na sakon Allah sannan kuma ya iya ciro hukunce-hukuncen da Allah shi yake su yake nufi a cikin abubuwan da ya faɗa cikin littafin shine ma'anan alhukum an gane ko to kuma haka ne kamar yadda a cikin wato lisanul arab da yake fassara ma'anan alhukum yace shine al'ilmu wal fiqhu wal sanin abu da fahimtarsa da kuma yin hukunci akan abin da ka sanin bisa adalci shine ma'anar alhukum to dukkan annabawa Allah ya ce ya ba su alhukum walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman an gane ko to alhukum ɗin da Allah yake nufi in ka je an faɗa shine a bashi fahimtar me ke cikin littafin na shari'o'i da sakonnin Allah yanda za a yanke hukunci tsakanin mutum da ubangiji da kuma tsakanin mutum da mutum wannan buwa da kuma annabta kowa san menene annabta sai Allah ce fa in yakfur biha haula idan waɗannan mutanen yana nufin mushrikan makka kamar da imamu tabari ya ce idan su suka kafirce da waɗannan abubuwan alkitab da alhukum da annubuwa wanda kai yanzu muka baka ko kuma yin suka kafirce da na ƙarshen shine annubuwa ko kuma yin suka kafirce da ni'imomin da Allah ya yi musu waɗanda za su ja su zuwa ga su yi imani faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to mun wakilta waɗansu mutanen da su za su tsaya su zama masu cin gadon wannan annabta ko kuma waɗannan ni'imomi ko waɗannan abubuwan da aka faɗa waɗanda su ba za su kafirce musu ba za su yi butulci wa Allah ba wannan kuma kamar yadda muka faɗa yana nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma daidaito akan hanya madaidaici ga duk wanda ya bi hanyarsu. don Allah ya ce su ne waɗanda Allah ya ba su wakilcin su ne asalin summa auratnal kitab alladhina istafaina min ibadina su ne waɗanda Allah ya zaɓe su ya fifita su akan kowa cikin wanda suka yi imani in dai banda annabawa baka in kana so ka zama kana kan tafarki madaidaici to ka bi tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta sannan sai kuma aya ta ƙarshe ula'ika alladhina hada Allah Allah ce waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye da su ai ula'ika alladhina arshadahumullahu ila wato at-tariqil mustaqim waɗannan sune wanda Allah ya shirye da su fa bihudahum ikatadi ai fa birushdihim an gane ko fa bi rushdihim ittadi bi ma'ana ij'al hudahum wa rushdahum qudwatan laka ka sanya wato shiriyar su ta zama shine abin koyin ka to anan Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi ya bi shiriyar annabawa da shi da su waye ko ni wane ne shugaba a tsakanin su ko da ya Isra'i da ya je ya hadu da su dukansu wa ya zama limamin su in an je ranar kiyama wane ne zai zama sahibu shafa'atil uzma shine wane ne wanda zai zama sahibul maqamil mahmud shine to amma Allah ya ce ya koyi da su me ake nufi da wannan ya zama iktida'ul fadil bil mafdul kenan ya zama wanda ya fi shi zai koyi da wanda aka fi to abinda ake nufi anan shine abinda Allah ya umurci Annabi sallallahu alaihi ya koyi da shi da shi da al'ummarsa shine su bi aslul millah wa tariqatu da'wati ilaiha asalin tushen addini ai ba shine ya fara ba kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ba shi ya fara addini ba kafin sa yayi musulunci amma kafin sa ma wasu sun annabi nuhu yayi annabi ibrahim yayi annabi musa za ka yabi wannan tafarkin kada ya kirkiro wani tafarki daban an gane wannan shine fa bihudahu muqtadi kayi koyi da tafarkin da suke kai hudal islam don ana ce ana ce ihdinas siratal mustaqim wanda shine siratul islam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar batatu ba ba hanyar waɗanda aka yi fushi da su ba kaga ya zama ya bi hanyar musulunci kin akan irin wannan ne Allah madaukin sarki zai ce fattabi'u millata ibrahima hanifan ma kana minal mushrikin qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin ittabi da Allah ya ce masa thumma auhayna ilaika an ittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin doka umannin umarnin da ake masa akan ya bi tafarkin annabawa tafarkin annabi ibrahim shine ma'anan fa bi hudahu muqtadi an fahimci wannan abu na biyu da ake umurtar ta yi koyi da su shine yayi koyi da wato irin hanyar da suka rika yin kira zuwa ga addini uslub da fariqud da'wa ila Azza azza wajal da yin hakuri akai wannan ma dole sai bi irin tsarin su ba zai kirkiro wani tsarin daban ya zama shi yana da fushi ba ba zai kirkiro wani tsarin daban wajen da'awa ba a'a dole sai dai ayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam so da kafirai sun nemi cewa ya bi wani tsarin na daban wanda ba na wadancan ba shine ya zo ya rinka bautawa ubangijin su a yau gobe kuma sai a bautawa nata sai a rinka juyawa sai zama an yi takarubul adiyan a hada addinai guda daya saboda mu zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya shine Allah ce kar ya bi irin wannan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai a karshe Allah ce lakum dinukum waliya kar ka bi wannan ka bi tsarin yadda annabawa suka yi a baya yaya suka yi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين na إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم baina تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كبي wannan hanyar da cewa ba za ka bautawa abin da suke bautawa ba ba kafirci ba shirka kayi a wa kafirci kayi nesa da abin da suke bautawa na dagutu kai kuma za ka bautawa Allah shi kadai wannan duk hanyar annabawa ce an fahimta ko ha kuma an umarce shi da cewa ya bi hanyar annaba wajen haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wannan bai da cikin abin da zai koyi da su an gane ko walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatin la walaqad ja'aka min naba'il mursalin don haka an umarce shi cewa yayi haƙuri har zuwa lokacin da nasara za ta zo irin yadda annabawa a baya suka yi haƙuri ne abin da zai koyi da shi amma mai ne ko ba zai koyi da shi ba na ɗaya ba zai koyi da su a wajen shari'o'i ba kowa da irin tasa shari'a kowa da irin tasa shari'a shari'ar da aka bawa annabi Musa daban take da irin wanda aka bawa annabi Isa daban take da wanda aka bawa annabi Ibrahim kowa da yanda ya dace da al'ummarsa da yanda ya dace da zamaninsa shi yasa Allah madaukin sarki ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa min haja kowa yana da irin tasa shari'a da aka ba za ka fi tasu ba tun maja'al naka ala shari'atin min al’amri fattabi ha wa la tattabi ahuwa allabi na laye kai in za ka bi ka bi naka tsarin wanda aka saukar maka ittabi ma uhiya ilaika min rabbik an gane ko Allah ya umarce shi da cewa ya bi abinda aka masa wahayi nan a wajen shari'o'i kenan sannan daga cin abin da ba zai bi irin nasu ba shine Allah ce Allah ya ce kar yi koyi da waɗansu su cikin wasu abubuwa kamar Allah ya ce da shi kada yayi koyi da Annabi Yunus alaihi salam wajen rashin haƙuri da fushi akan al'ummarsa har yayi addu'a akan Allah ya halaka su fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdum karka zama irin wannan idh zahaba mughadiban lokacin da ya fushi karka kai fushi kai haƙuri sana'ance an ce kada ya koyi da irin yadda annabi ibrahim alaihi salam ya rinka addu'a wa babansa bayan ya gane baban wato addu'a wa babansa karka yi addu'a wa iyayenka in dai ka tabbatar da cewa suna kan kafirci karka musu addu'a annabi ibrahim alaihi salam yana yin addu'a yana ce waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wannan addu'ar sai Allah ce karka yi koyi da ita illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay wannan karka yi koyi da annabi ibrahim amma sauran abin da aka faɗa a baya laqad kana lakum fihim uswatun hasana duk abin da aka faɗa kai koyi da su amma banda wannan an fahimci wannan ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyan da Allah ya ce Allah ya ce masa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya annabi ibrahim ma da kaga yayi addu'a wa babansa na alkawari ne yayi cewa la astaghfiranna laka yayi alkawari cewa zai masa shine ya masa yace wa fili adu to amma ya yace falamma bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min da ya gane cewa babansa fa falalle ya mutu a dan wuta to sai ya rabu da shi ya gane cewa babansa aduwin Allah ne kafiri ne kuma ba zai yi imani ba don haka sai ya rabu da shi sai ya daina yi masa addu'a to shine mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗansu hadisai masu ban tausayi kamar hadisin Abu Huraira riwayan Muslim ingantaccen hadisi ne karka ji shakka ina karanta wannan hadisi yace ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi yace na nemi izinin ubangiji na akan in nemi gafara wa mahaifiyata falam ya azalli sai Allah ce bai bani izini ba wasta'zantuhu an azura qabraha fa adina sai na nemi izininsa akan to in ziyarci kabarinta sai Allah ya ban izini amma neman gafara kar in nema mata saboda me saboda amsar da kun sani sai hadisin Anas dan Malik shi ma yana cikin sahihu Muslim anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya manzan Allah aina abi ni ina babana yake ne qala fin nar manzon Allah yace yana wuta falamma kaffa sai da wannan mutumin ya juya yana tafiya cikin bakin ciki da abu sai annabi yace kai taho Fa qala sai annabi yace inna abi wa abaka nar da babana da babanka duk suna wuta wannan hadisi ne ingantacce riwayar muslim na faɗa karka ji haushi na na karanta hadisin manzan Allah ne sassana wanda ya fi ya da ni sanin Allah sanin iyayensa da halin da suke ciki kuma saboda duk wanda ya imani da Allah ya imani da hukuncin Allah da inna Allah ya hukumu ma yuridu Allah yana yanke hukuncin da shi yake so ne to in yaji an karanta hadisin manzon Allah san kowane iri ne sai dai ya karba da dukkan imani an fahimci wannan ba karka ji haushi na balle ka dauki alhaki na karka ji haushin manzon Allah don ya faɗi wannan ka zama cikin ulaika alladhina karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum Allah ka samu mutu akan sunna ja mu je بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل

Allah ya bada lada ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri ba su girmama Allah ba mafi gaskiyar girmamawa gare shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka ce ba abinda Allah ya saukar wa wani mutum babu wani abinda Allah ya saukar ga wani mutum qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa kace da su to wane ne ya saukar da littafin nan wanda annabi Musa ya zo da shi nuran wanda ya zo a matsayin haske wa hudan linnas kuma a matsayin shirya ga mutane ta ji alunahu wanda kuke mai da shi takardu falle-falle ha kuke bayyana ta abin da ya daidai da sauran ku ku bayyana wa mutane wato kuna kasiran kuma kuke ɓoye mai yawa daga ciki wanda bai daidai da sauran ku ba wa ulimtum malam ta'lamu antum wa aba wala uku kuma da abin da aka sanar da ku wanda ku da iyayenku ba ku kasance kun sani ba kulillah ka ce da su Allah shi ya saukar da su duka sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan sai ka bar su a cikin batan su suna wasa wa hada kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka musaddiqul ladhi baina yadayhi wanda ke gaskata abinda yazo gabansa walitundira ummul qura wa man haulaha an yi haka don ka yi gargadi ga wato uwar alƙaryu ita ce makka wa man haulaha da waɗanda ke kewayenta wallazina yu'minuna bil bil'ahira waɗanda suka yin imani ko da lahira yu'minuna bihi suna imani da wannan alkur'ani wahum hum ala salatihim yuhafizun kuma su masu kiyayewa ne akan sallar su yaqulu Allah ta'ala wa ma azzamu Allah haqqa ta'zimihi id kadzabu rusulahu ilayhi Allah yana magana akan cewa mutane mu shirkai ba su girmama Allah ba ba su ba wa Allah matsayin da ya dace da shi ba yayin da suka karyata shi ya aiko annabawa suka ce ba shi ya aiko su ba karya ne duk wanda ya karyata annabi ya karyata Allah da ya aiko shi shine yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah ba mafi kyan girmamawa ga Allah waɗansu amma ba suna cewa wa man qadara la haqqa qadari wa in za su yi magana akan kaddara ai Allah yake kaddara wa man qadara la wannan wannan ambiyanci ne ba daidai bane wannan ayar ba tana magana akan kaddara bane tana magana akan girman Allah ne akwai alqadaru akwai alqadru shi yasa ya ce wa ma qadarullah haqqa qaddarihi bi iskanid dal in ka ji wannan ana magana kan girma ne alqadar bi fathi dal shine na kaddara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar shine na kaddara in kana so ka kawo aya akan kaddara an yi wani abu ya kace shikenan inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar amma kar ka kawo ma qadarullah hakka qadarihi ba kan kaddara bane an fahimci wannan ko inna anzalnahu fi lailati alqadri magana akan asharaf da al'azama girma kenan amma in ka ji an daure daldin kenan alqadri to ba ana magana akan kaddara bane ana magana akan girma da karfi wa ma qadarullah haqqa qadarihi basu girmama Allah wa ma azzamuhu haqqa ta'zimihi basu girmama shi yanda ya dace a girmama shi ba an fahimta Allah yana da girma Allah yana da daraja darajar da ta fi ta kowane irin makhluki wanda ba za ka iya kwatanta ta ba ma da ban lantana ka iya lissafin ta daidai da girman wani makhluki in kana so ka gane wannan ka dubi ayar wa ma haka qadrihi wal argo jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah Allah ya ce waɗannan mutane ba su girmama Allah yadda ya dace ba Allah fa ne wanda ƙasa gaba ɗayan ta qabdatuhu damƙa ɗaya Allah zai mata ranar kiyama duk ƙasa nan da kake gani was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuma da kake gani dukan su haka Allah zai nade su kaman takarda duka a hannun dama lalle ku duk wanda bai gane wannan ba lalle bai girmama Allah yanda Allah ya kamata a girmama shi ba shine Allah ce iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay har Allah ya aiko mutum kai kuma ka ce mutumin ƙarya ne Allah bai aiko kowa ba ba wani abin da Allah ya daukar wa mutum wannan yana daidai da fadin su fadin Allah ta'ala akana linnasi ajaban an an an auhayna ila rajulin minhum an anziri nasa bashirin ladina amanu wai abun mamaki ne a wurin soyayya don Allah ya tayar da mutum to me abun mamaki a ciki وما منعنا أي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا sun ki su yi imani wai me yasa Allah ya tada mutum so suke Allah in yazo tayarwa ya tayar da ma da me laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nabira wai da mala'ika ya kamata a turo shine Allah ce kun lauka na fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin in dai haka ne ku zama mala'iku sai aiko muku da mala'ika amma kuna mutane mutum za a aiko muku inda a ce mala'iku ne a duniya suke yawo da sai a turo musu da mala'ika amma tunda ku mutane ne sai a turo muku huwa allazi a fil ummiyina rasulan minkum daga cikin ku za a turo muku mutum dan uwanku Allah ya ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan Allah ya ce ka tambaye su wane ne ya saukar da littafin nan da annabi Musa ya zo da shi shine at-taura kada qad alimtum wa kullu ahad wanda dukkan ku da ku da sauran mutane duk kun sani annallaha qad anzalaha ala Musa ibn Imran nuran wa hudan linnas wanda kuka san Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam dan Imran Allah ya karara Allah ya kara salati gare shi wato ma'anan nuran wa hudan linnas shine li yustada bihi fi kashfil mushkilat wa yuhtada biha min zulumati shubuhat wanda Allah ya saukar domin saboda a gane haccen fita daga duhu kuma don ya zama wato wato abin haskakawa ne wanda zai zama mutane za su rinka gane wato warware mushkiloli da matsaloli na wanda ya shafi shubuha da a ashubuhat da kuma ashahawat zai warkar da su a kai duk littafin da Allah ya saukar haka ne nura mahudan linna Allah ya ce taj'alunahu qaratis ai taj'aluna jumlataha qaratisa ai qita'an min as-suhufi taktubunaha min al-kutubi min al-kitab al-asli sai kuka mai da shi wani takarda abincin abincin gashi nan Allah ya saukar da at-taura yahudawa in suka zo sai su dauki takardu fefofi ko qaratisa sai su cire fefofin da suke so sai su kwafa su zaɓi inda suke so su bar asalin littafin sai su kwafi abin da ya musu daidai sai su nuna wa mutane sai su ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza tubdunaha ai tubduna ma badalakum wa ma wafaqa hawakum da ya daidai da son ranku sai ku ga wa mutane wa tukuna katiran wanda kuma bai yi daidai da son ranku ba sai ku koye ba za ku ga wa mutane shine yuharrifuna al-kalima an abin da yake ga abinda Allah ya ce sai su juya sai su ki shine wa tukuna katiran wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum ai wa man anzalal alqur'ana alladhi allamakumullahu fihi wane ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar wanda shine alqur'ani duk Allah ne saboda wa ullimtum wannan wawun din adafi ne akan kul man anzalal kitab. ay man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa wa man kitab alkitab alladhi ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum waye saukar da littafin da ake koya muku abinda ku da iyayen ku da ba ku sani ba shine alqur'ani ba wanda ya saukar kulillah kace da su Allah shi ya saukar abdullahi dan abbas yace kul Allahu anzalahu kace Allah shi ya saukar da shi ga wata latifa mai kyau da ibnu kasir yace anan yace wa hada alladhi qalahu ibnu abbas wannan abun da kaji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya faɗa huwal muta'ayyanu fi tafsiri hadhihi kalma wannan shine kaɗai ya zama dole ka fassara wannan kalma da shi in ka zo ka yi takadirin qulillahu anzalahu sai zama Allahu mubtada ne an gane ko a abin nan khabaruhu kuma shine zala wato Allah shi ya saukar yace in kuma baka yi haka ba ya ce lama kala ba'adul muta'akhirin ba irin abinda waɗansu da suka zo daga baya suke juya tafsirin ƙur'ani suke ɓata shi suke faɗa ba min anna ma'ana la, cewa wai in ka ji an ce la, ai la yakunu khitabuka lahum illa hadhihi kalima kalimatu Allah wato ma'anarta suke cewa ka ce Allah Allah in sun in kana tambayar su sannan sai ka ce musu Allah an fahimta yace wannan kalman wa hadha alladhi qalahu hadha alqa'il wannan maganar da mai magana yake faɗa ya kunu amran bi kalimatin mufrada kaman an yi umarni ne da cewa ka faɗi kalma kwaya ɗaya kawai in ka zo ka ce Allah Allah Allah Allah kai ta faɗan kalmar Allah yace min gairi tarkibin ba tare da ka girma ka yi tarkibi ko ka ce Allahu akbar ko la ilaha illallah ko ka jingina Allah inda wani abu ba kai ka ce Allah Allah yace wal ityanu bi kalimatin mufradatin la yufidu fi lughati al-arabi fa'ida a yaren larabci ka ce Allah Allah kawai kana ta ce Allah ya ce ba wata fa'ida a yaren larabci ya sunu sukutu alaiha wanda zai yi daidai a yi shuru a kai wannan maganar da ibnu kafir ya faɗa tambihi ne akan waɗanda suke zikirin Allah suna ce Allah Allah Allah Allah wannan kuskure ne inji ibnu kafir ba haka ake ambaton Allah ba in da kai ka cika abin da manzon Allah ya koyar shine ka ce la ilaha illallah ko ka ce Allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah Ka wannan duka ka hada shi da wata jumla amma ka ce Allah Allah baka yi ba yace thumma zarhum fi khawdihim yal'abun thumma dahum fi jahlihim wa yal yal'abun wadanda suka ki kuma Allah yace sai ka bar su a cikin jahilcin da batan suna ta tawata wadanda suke wasa da waɗancan mushirikan da ake magana da su da duk wanda ya ji wannan shi kuma bai bi abin da aka ce din ba sun mazar hun fi himiyar abu sai ka bar su su tawata su tabata a cikin abun da suke yi wasa da sunan Allah hatta ya'tiyahum min Allah ya yaqin har zuwa lokacin da yaqini daga wurin Allah zai zo musu fa sawfa ya'lamuna alahumul aqibatu bato li ibadillahi al lokaci zai yi da za su zo su gane shin su ne suke da ƙarshe mai kyau ko kuma bayin Allah masu takawa وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها يتي وانا لتافي واتو القرآن وانا الله يسوكر مكا أن سوكر دشيني مي البركة كما مي قسكة أبندا يزو أقبالنسا القرآن لتافي مي البركة البركة أوجن daga sauraronsa kawai ka san wannan abu ne mai albarka in ba abu mai albarka ba bayan da za a yi jiya shekaran jiya kullum ka ji alhamdulillahi rabbil alamin amma baka gaji da ji ba an zo sallan ba ana karantawa sai ka ji kamar baka taba ji ba wannan sai alkur'ani in ba abu mai albarka ba kullum ana maimaita shi ana kana ji a cikin sallah kai ka fada liman ya fada har ta goma sha bakwai amma baka ji ka gaji ba shine alkur'ani la yamallu hadithu wanda duk abinda ake karanta maka baya sa ka ji ka gaji saboda albarkarta albarka a wajen harafinsa kana gani kawai kana jin daɗin wato abin da kake gani na bakin duk inda ka ga rubutun alkur'ani sai ka ga wato jazibiyarsa ta jaka saboda albarkar da ke cikinsa albarka a wajen wato kasancewansa shifa'un lima fi yana warkar da cututtukan cikin zuciya cututtukan ashahawat da cututtukan ashubuhat duk alkur'ani yana warkar da su wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin an gane ko sannan albarka ta fuskar kasancewarta magani har a cututtuka na zahiri mutum maciji ya tare shi ana neman magani ba a samu ba amma a tofa masa fatiya sai kaga ya tashi kamar ba abin da ya cije shi haka ya faru zamanin manzon Allah ta sama kuma har yanzu ana magani da alkur'ani mutum aljini ya buge shi a zo a karanta masa kalmomi na alkur'ani saboda albarkar alkur'ani sai kaga ya tashi ka allam yamr kamar da bai taba ciwo ba saboda albarkar alkur'ani ya sa hukunce-hukuncensa suka zama wato a ko'ina kowa sun zama adalci a ko'ina a kowane zamani a akan kowane mutum duk inda aka karanta shi ta ji cewa hukuncin ya yi daidai a kan wanda aka karanta a kansa wannan sai albarkar alkur'ani saboda albarkar alkur'ani ya zama tun da aka saukar da shi centuries har guda wato goma sha amma har yanzu yana daidai da wannan zamanin kuma yana daidai da zamani litun zai bihi wa mambalan har zuwa ƙarshen duniya saboda albarkar alkur'ani yasa ba tare da takobi ba ba tare da bindiga ba ba tare da komi ba amma Allah ce wa jahiduhum bihi jihadan kabira ya zama shine babban makamin muminai babban makamin malamai tun daga kan zamanin Annabi sallallahu alaihi zuwa sahabbansa zuwa tabi'ai zuwa wanda suka biyo bayan su da shi ake wa'azi kuma har ya zama cewa ya cinye duniya yau a kowane sako da lungu a duniya ana faɗan la ilaha illallah saboda albarkar alkur'ani da ya wa'azi wa mutane ya ratsa zukatansu ba tare da an nuna maka bakin bindiga ko an nuna maka wuka ba amma ka ji ka yarda wa Allah ilaha illallah duk wannan saboda albarkar alqur'ani da alqur'ani ake wa'azi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim Allah ce kai wa'azi da wannan alqur'ani wajahiduhum bihi jihadan kabira fadakir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah ce da alqur'ani duk ake wa'azi amma ka gani yanda ya cinye duniya yau duk duniya babu inda babu musulmi yanzu a duniya babu wani addini da yake tashe yake hauhawa yake samun masu karbuwa a duniya duk da cewa duk duniya ta taru ana yakin sa kamar addinin musulunci wannan duk saboda albarkar alqur'ani wa hada kitabun anzalnahu mubarak Allah ce wannan littafi ne da muka saukar mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi wanda ke gaskata abinda yazo bayansa abinda yazo gabaninsa yana gaskata abinda ke cikin at-taura da abinda ke cikin injila wa muhaiminan alai kuma ya zama yana hukunci akan su Allah ya ce wali tunzira ummul qura wa man hawlaha wa hiya makka kuma don kai gargadi wa mutanen babban gari mutanen uwar alqaryu ita ce makka a larabci ana ce alqarya sai dai larabci na gangariya irin na alkur'ani an ce alkarya ana nufin birni ne babban gari kuma yana iya daukan karamin gari amma a larabci na yanzu da aka canza sai zama alkarya ita ce kawai almadina shine birni amma a larabcin alkur'ani an gane to yana nufin babban gari ne haka Allah madaukakin sarki yace ba ma aiko annabawa a bayanka illa rijalan min ahlil qura sai dai mazaje daga yan birni Allah baya turo dan kauye shine manan alqura wani tunzira ummul qura don ka don kai gargadi wa uwar alqaryu uwar dukkan birane a duniya ita ce makka kowa ya san makka birni ne kowa je makka ya san kallo ya kare amma Allah ce alqura ba yana nufin wato yana nufin alqarya kamar yadda da Hausa mun ce alqarya ana nufin babban gari to makka ita ce ummul qura wa man haulaha da waɗanda duk suke kewayenta duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama makka ita ce headquarter inda ya fara wa'azi ya yi shekara goma sha uku yana fama kafin ya hijira ya koma madina amma dai makka nan aka fara kuma Allah ce ita ce ummul qura don haka makka sai ta zama kamar a musulunci ita ce kamar headquarter ko cibiya ta saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani saboda ko ina ya zama haulaha ko ina ya zama kewayenta kuma da Allah ya ce wa hadal baladil amin yana nufi makka la uqsimu bi hadal balad yana nufi makka shi yasa Allah madaukakin sarki wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo ne daga nan garin Makka ya fito amma kuma ya ya karade dukkan duniya قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سنة الله مدعوك كين سركي wato jira kun bihi wa man balag wa man balag shine man haulaha ko a ina ne yake wa man yakfur bihi min al ahzabi fannaru naru mu'id duk waɗannan ayoyi da suke nuna annabi sallallahu alaihi na ko ina ne kuma na kowa da kowa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin khususiyar da Allah ya bashi wanda bai bada annabawa ba yake cewa wa kana wa kana rasulu wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa ko wani annabi za a turo shi zuwa ga mutanensa laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adin akahum hudan wa ila tamuda akahum salihan wa ila madyana akahum shu'aiba kowa sai a turo musu mutum zuwa ga iya mutanensa ya ce wa bu'istu ila nasi amma ni an turo ni zuwa ga dukkan mutane qul ya ayyuhan na inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kafatan nas? manzon Allah na kowa da kowa ne sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukin sarki yace wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wadanda suke yin imani da lahira kan sun yi imani da wannan alqur'ani وهم على صلاتهم يحافظون كما سوكا su كيا suna من sallolin ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما والملائكة وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا لقد تقطع بينهم وضل عنكم ما كنتم تدعون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ألا يتشي wane ne ya fi zalunci ai babu wanda ya fi zalunci babu wanda ya fi cutar kansa sama da wannan da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah au qala uhiya ilai ko kuma yace ne an yi mini wahayi walam yuha ilaihi shay alhali ba a masa wahayin komi ba wa man kala ta unzilu misla ma da shi da wanda yace ni ma zan saukar da kwatankwacin irin abin da Allah ya saukar walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut Allah yace ina ma da a ce kana ganin lokacin da wato azzalumai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu batifu aidihim yayin da mala'iku kuma suka miƙa hannayensu suna ce da su akhriju anfusakum ku ciro rayukanku da kanku da kanku ku bamu al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq yau kan za a saka muku da azaba ta wulakanci sakamakon abinda kuka kasance kuna faɗa akan Allah ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuka kasance ga ayoyin Allah kuna masu girman kai wa laqad jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah yace ai tabbas ko gashi nan kun zo mana ɗaiɗai da ɗaiɗai kamar yadda dama muka halicce ku tun farko wa taraktum ma khawwalnakum wara a zuhurikum kuma kuka bar abinda muka baku a duniya kuka bar shi a bayan ku wa ma nara shufa'a akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka yanzu nan gashi ba ma ganin ku tare da waɗannan masu ceton naku waɗanda kuke riya cewa wai ai su su ma suna cikin ku a matsayin abokan tarayya da Allah da za ku hada su da Allah a taqatta'a ga gashi nan tabbas wato duk abin da ke tsakanin ku ya yayyanke wa an kun ma kuma abin da kuka kasance kuna riya wannan ya ɓace muku ya kulu ta'ala ubangiji ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban ay la ahada azlamu mimman kadaba ala allahi faja'ala lahu shuraka awwala dan awidda idda'a anna Allah arsalahu ila nasi wa lam yursil mala yace babu wanda yafi zalunci wannan wa man dinnan ismu istifham amma kuma ta zo ne da ma'anan annafi in ta zo a sigan nafi to shine ablahu fil nafi wa man ablamu don ya zo a cikin wato lafazin tahaddi ne wa man azlamu in akwai ka samo wanda ya fi cutar kansa a duniya sama da wanda ya zama cikin mutum uku duk duniya ba wanda ya fi cutar kansa sama da ɗaya daga cikin mutum uku malam ibnu kasir na farko ya ce na farko ja'ala lahu shuraka wanda ya sanya wa Allah abokin tarayya a cikin bauta wanda yake hada wani tare da Allah a cikin bauta wanda yake daukan haƙƙin Allah ya rinka bawa wani ko da wane ne wani mutum na biyu awwaladan ko wanda ya jingina wa Allah da yace Allah wane dan Allah ne mutum na uku shine awidda annallaha arsalahu ila nasi walam yursilhu ko wanda yace shi annabi ne Allah ne ya aiko shi alhali Allah bai aiko shi ba duk duniya ba wanda yafi ɗaya daga cikin waɗannan mutanen bata. wani hada kala ta'ala shi yasa kaji Allah ce au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko mutumin da zai ce ubangiji ya masa wahayi alhali Allah bai masa wahayi komai ba ikrima da shi da qatada ibnu da'amata eh, ad dawsi yake cewa ibn al-Ibnu ibn da'ama as-sadusi kenan yake cewa nazala fi musailama al-kazzab wannan aya ana magana akan al-musakan musailama wanda yake cewa shi ma an aiko shi shi ma annabin Allah tun annabi sallallahu alaihi yana da rai mutumin da ya fito yake cewa shi ma ai annabi annabi yana nasa shi ma yana nasa shi bai karyata wancan ba amma shi ma an masa nasa wa man kala sa unzilu misla ma anzalallah da kuma wanda yace shi ma zai kawo irin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar Aiwa wa man da'a annahu yu'aridu ma ja'a min indillahi min alwahyi mimma yaftarihi min alqawl kamar mutumin da zai zo shi kuma ya ce shi ma gashi ya kawo wani abu shi ma mutane su bi yana daidai da irin abin da Allah ya zo da shi ka kaulihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ne wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asafirul awwalin kamar yadda kafirai ne suke cewa wannan tatsuniya ne mu ma za mu iya irin wannan abin da kake to ka kama wanda yake cewa sa unziru misla ma anzalallah shine Allah ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut da a ce kana ganin lokacin da ake kashe lokacin da mutuwa ta zo wa kafirai ai fi sakaratihi wa qurbatihi lokacin da suke cikin magagi da maye da tsanani da bala'i da haya gaga da suke ciki na mutuwa da a ce kana gani amma ba za ka iya gani ba wa nahnu aqrabu ilayhi min ilayhi minkum walakin la tubsirun baka iya ganin me yake faruwa da mutum inda al sai dai zaka gani a zahiri yana ta gaspin din iska yana ah, shikenan amma me yake faruwa a zahiri me ake yi a lokacin ba za ka iya gani ba wannan yana cikin abinda Allah ya toshe wato idon mu haka ba zai iya gani ba wannan idon ba zai iya ganin me yake faruwa tsakanin mutum da mala'ika ba lokacin da ya zo mutuwa shi sa Allah ce walau tara ina ma da kana iya gani amma ba za ka iya ba in aka zo daukan ran duk wani mutum da ya zo mutuwa akan kafirci ga abin da zai faru wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku in suka zo sai su mika hannunsu bi ma'ana basitu aydihim bidbar sai su mika su shimfita hannunsu akan su suna dukansu suna zuwa ba wani wata wata kawai sai ka fara jin duka kamar yadda Allah ya ce in yaskafu alaikum in yaskafukum yakunu alaikum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu su cimfida nusu su rinka cutar da ku shine ma'anan wannan kamar da Allah ya ce la in basatta ilayya yadaka litaqtulani mika hannu akan mutum don ka cutar da shi shine ma'anan bastul yadi ilai to mala'iku in suka zo sai su shimfiɗa hannunsu akan su kamar yadda Allah yake cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu na wujuhahum wa adbarahum suna dukan su ta ka suna dukan su ta kasa ta ko ta ina duka kuma duka mafi muni shine a dake ka aka suna dukan su afkadin ma a fuska shine inda mutum ya fitarewa ko gara ma a dake ka tana akan a dake ka ta fuska suna dukan su da kulaki da abubuwan duka suna kwada musu kuma suna dukan su ta kasa ta ko ta ina duka wa duku azabal hari suna ce ku dan ana azaba ku to a lokacin sai suke musu akhriju anfusakum ciro ranka da kanka zaka iya ne lokacin da rai din kake bukatar sa kenan kafi bukatar rai din ya zauna a jikinka su ga suna duka kuma sun ce sai ka ciro ko ba za ka iya cirowa ba wani lokacin mutum zai zai mutu kwatsam haka kawai sai kaga har ya mutu ko da kafin ba a yi wannan abubuwan ba an yi me yasa baka gani ba abin da ya sa in mutum yana zaune a kusa da kai yana gyangyaɗi kuma yana tashi a razane kace me ya faru sai ce maka ai har da harda ake ta yi da bindiga ya gudo daga nesa ya fito daga das yana ta gudu har ya iso yalwa in ya gaya maka zaka iya yarda cewa ya ga haka amma da gaskiya an ya gani to abin da sa aka yi wancan baka gane ba shi yasa wannan ma ba za ka gane amma tabbas an yi kuma da gaskiya ya ganshi a can ko bai ganshi ba ya ganshi a can ya ga duk an yi wannan abu amma gashi kuma zaune a kusa da kai to yanda ka yarda da wancan ya ba za ka yarda da wannan ba wannan al'amura ne na alghaibiyat kuma duk azabar kabari da azaba irin wannan abun hakkun ne wanda duk wanda yake da imani da Allah dole yarda da shi sai su rinka ce musu al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq yau fa za ku sha wulakanci ba yau kan ba za ku ga wulakanci na ƙarshe batun haƙƙinka na ɗan adam da wani mutuncin ɗan adam da wani karama insaniya da wani cewa kai kana da waye-waye ɗan adam wala ƙarƙar ramna bane adama ya ƙare lokacin da kake da rai kake kasa-kasa? yau za ka shiga ƙarƙashin ƙasa da ka zan wulakanta ka kuma dama Allah zai turo su zai ba su zai ba su zai ba su dama ne mutlak akai in sun zo su yi wa wani ƙarshen wulakanci kuma don Allah dan adam ma in zai maka wulakanci ya yake ballanta na wulakancin da wanda baka taba ganin sa ba mala'ika bima kuntum taquluna ala Allah ghayra alhaq abin da yasa zamu muku haka shine saboda kuna faɗan abinda ba gaskiya bane akan Allah wannan abun tsoro ne akan wanda duk yake tafsiri sai ya bankare aya ya faɗi magana ta ƙarya ba haka Allah yake nufi ba kuma ya faɗi magana akan Allah ala ghayri muladillah ba akan yanda Allah yake nufi ba bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq kuna yi wa Allah ƙarya kun ce Allah haka yake nufi kuma ba haka Allah yake nufi ba yana da haɗari jama'a dukkan mu waɗanda suke zama su fassara alkur'ani su ji tsoron Allah ka tabbatar abin da zaka faɗa a iya ganewar ka haka Allah yake nufi yaya kuwa zaka tabbatar da gaske haka Allah yake nufi shine ka ji cewa haka Allah ya fassara da Qur'ani wanda ya daidai da yadda manzon Allah sallallahu ya fassara a hadisi ya daidai da yadda magabata suka fassara shine abin da ka tabbatar haka Allah yake nufi amma kai a yau ka gane kai ɗayanka kuma ganewarka ta zama ta ci karo da ganewar su a da to ba haka Allah yake nufi ba tuje zauna azabal hu za a yi maka azaba ta wulakanci a ranar kiyama bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda kana fadar abin da ba shine gaskiya ba akan Allah wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kana jin girman kai in an ja maka aya in an ce wa idza qila lahu taqillaha akadatul izzatu bil ithm an ce ka ji tsoron Allah ka daina wannan sai ji kuma girman kai ya zo shine kuntum an ayatihi tastakbiru shine Allah ya ce sai kun je lahira sai a ce wala kad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra shi kuna ta zuwa dai dai da dai dai da dai dai muna ta dauki dai dai a duniya kun zo mana kamar yadda dama kuka shigo duniya dai dai da dai dai rana dai ne don muka shigo wannan ya zo kafin wannan da shekara wannan da kwana wannan da kaza haka muka rika zuwa zuga munan duk muna haɗe amma ba rana ɗaya muka zo to Allah ce haka kuma za mu koma ba rana ɗaya ba wannan zai girma wannan a komawa da shekara wannan da kwana wannan da awoyi wannan da mintuna Allah ya ce wa taraktum ma khawwalnakum a zuhuri gashi kun bar abin da muka baku a duniya ma a afainakum wa makkannakum fihi damar da muka baku a duniya duk kun bar shi ya kare duk wanda zai je lahira ba zai je da ko sisi ba ka koma kamar yadda ka shigo duniya wato sirara baka da takalmi baka da hula haka zaka koma wa Allah sirara ba takalmi ba hula rufatan uratan gurla ko kaciya baka da ita haka zaka tashi a ranar kiyama kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ai ma makkannakum bihi wa atainakum min mata'id dunya duk kun bar shi a duniya ya kare وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم annahum fikum shuraka sai a fara musu izgi a ce ka kun ce suwa ne za su cece ku suwa ne za su ba ku kaza suwa ne ina suke ba mu gansu ba nan ina suke wa mana rama a kun shi fa'a a ku wanda kuka ce su za su cece ku nan ina suke zuzu zo su cece ku in za su iya alladhina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuke ta faɗa cewa su waɗannan su ne abokan tarayya da Allah za su je wajen Allah za su nemi kaza duk abin da suka nema Allah zai ba su za su yi kaza a ranar kiyama za su sashi aljihu za su irin wannan shiriri ta da tatsuniya shine asalin asafirul awwali wallahi duk wanda ya ɗauka akwai mai cetonsa in ban da Allah wallahi tallahi ya maka ba mai ceto kullillahi shafa'atu jami'a duk ceto na Allah ne shi ɗayansa ba wani mai ceto man zalladi ya shafa'u ba wani mai ceto illa bi izini sai da izinin Allah don haka asalin ceto a wurin Allah ake nema in Allah ya ga dama in ka nema to sai Allah ya nemi wanda zai bashi alfarma ya cece ka Allah shi ne mai ceton ba wai wani ba ne. in Allah ya zo sai ce ya bada manzon Allah alfarma ya ceto sai ka zama kana cikin list wallahi in manzon Allah ya zo ceto list za a bashi ba wai ne zai zai koyar da ya ga dama ba ballanta na sauran annabawa ballanta na sauran mutane ballantana waliyai kowane ne shi in ya zo ceto in har ya kai matsayin da Allah zai shi ceton to za a bashi duk a ce je ka ceci wani da wani ba wanda shi ya ga dama ba kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard duk ceto yana hannun Allah ne jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma an zo ceto a ranar kiyama sai an cika sharadi biyu na farko wanda zai yi ceton ba kowa bane fa zai yi sai wanda Allah ya bashi izini ne yake yin ceto ka ba kowa ne wanda kai ka tuna cewa zai iya yi ba sai wanda Allah ya ga dama man ya yashau indahu illa bi idni sannan abu na biyu sharadi shine kai ka fada cikin waɗanda Allah ya yarda a cece su wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ba ta ceton kowa sai wanda Allah ya yarda a cece shi an gane ko ceto ba ta yin amfani illa min ba'di an ya azana Allah sai Allah ya izini ma wani ya ceta wa yarda kuma Allah ya yarda da wanda za a ceta sai an samu abubuwa biyu don haka ka tsaya ko ka koma wurin Allah direct sai zama Allah in ya gana ma sai ya ce a cece ka ko kuma ma ka fada cikin shafa'atu arhamir ra'imin ya tabbata a cikin hadisin cewa hadisin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka zo ranar kiyama aka baje kolin ceto sai Allah ya fara bada annabawa annabawa su yi Allah ya bada mala'iku mala'iku su yi kowa in aka zo za a bashi vacancy na mutum kaza kuma mutum kazan shi za a bashi list din su je ka ce ciwa ne da wane sai a ce maka alfarman wane ka samu aljanna shine fa ceton ceton kuma za a yi ne wa mutum biyu da wanda an rubuta mata zai je wuta kai tsaye sai a ce ya an fata ba zai je wuta ba saboda Allah ya bashi ceto ta hanyar wani cece na biyu shine wanda dama an rubuta sunansa zai je aljanna amma da zai je lower class ne sai a daga darajarsa zuwa higher class wannan shine ceto kala biyu don aka zo sai a ba da sunan sai a ce a cece ka sai kuma mutane na nagartattu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji zai ce shafa annabiyun annabawa sun gama ceton su wa shafa'atil mala'ika mala'iku sun gama ceton su wa shafa'at salihun mutane nagari sun gama nasu ceton sai Allah ce wa baqiyat shafa'atu arhamar rahimin Allah ce sora na wani da kaina lokacin da mutane nagartattu suke kamar da hadisin ya fara cikin sayu muslim nagartattu suke suna cikin aljanna sai su yi tawa Allah complain su ce ya ubangiji ga ɗan uwanmu abokanmu tare da su muke bauta maka tare da su amma sun yi kuskure sun fada a wuta Allah ka taimake mu mana ka ba su su zo me yasa su ba za su je su kwaso su da kansu ba sai su ta roƙo sai Allah ya ce to an ba ku sai su ta cetowa su ta cetowa su gane wane su ceto shi su gane wane sai Allah ya ce musu akwai saura sai su leƙa su ce ba saura duk sun ƙare duk wanda muka sani ya kamata ya samu ceto sun ƙare sai Allah ce to kun gama na ku ne akwai sauran nawa akwai wanda na san su ku ba ku san su ba su ne irin mutanen da sun mutu ba su yi aikin komi ba a duniya sai la ilaha illallah kaɗai suke da shi sun je wa Allah ba ta shirka da Allah da komi ba kafirci ba shirka amma kuma sun tafka tsiya a duniya wuta ta ci su ta ci su har ta cinye su duka manzan Allah sai ya ce har sun zama gawayi duk mutumin da ya taba sujada ko sau ɗaya ne ba a duniya inda Allah ya karɓa to ba zai kone gaba ɗaya ba goshinsa zai yi haske za su ganshi su ceto shi to amma akwai mutumin da ko sallan ma babu duk jikinsa ya kone gaba ɗaya ba wanda zai gane shi sai Allah ce a ciro su sai a rinka tsamo su a rinka tsamo su duk jikinsu ya zama gawayi sai a je da su kofar aljanna akwai wani tafki shi naharul haya ji manzon Allah ta salama tafkin rayuwa ana jefa su a ciki kawai sai tsokan jikinsu sai ya tsoro sai ga sun yi kyau sai a yi panel bitansu sai su fito daga ciki kamar ba su taba shiga wuta ba mutum na kance daga cikin shi Allah ce je ka aljanna sai duba ya ga aljanna ta cika ya ce Allah ina dan je kuma ai duk ya cika sai Allah ya ce mata kana so a baka kana son kwatankwacin wanda yake kowa jin daɗi a duniya ya ce ina so sai Allah ce to an baka misalin sa da kwatankwacin sa da kwatankwacin sa da kwatankwacin sa sai ce Allah wasa kake mu Allah kai baka wasa kai ce da gaske ne bana wasa je kake haka duk wanda yake son wannan jama'a sai da tauhidi tsoron Allah da ikhlasi da imani mai kyau ba shirka shine mutumin da zai samu wannan jama'a an fahimta Allah ya ce wanda ya zama kuma bai je da wannan balakar ta kafa a bainakum sai a ce duk alakan da ke tsakaninku ya yanke yau shine wata a bihimul asba irin su ne a ce aina shuraka a tambaye su aina ma kuntum kuna min dunillah qalu dallu anna yasu sun bata ba bugan su ba shine wa dalla ya bata musu wa dalla ankum ma tazumun yanzu gashi nan ya bace muku abinda da ku ka kasance kuna riyawa kun dauka cewa za su cece ku yanzu sun zo suna ta kansu su ma da kuɗin din gaba ɗayan ku kuna cikin wuta Allah ya tsare mu jama'a sakon waɗannan ayoyin a gare mu shine mu ji tsoron Allah mu kiyaye tauhidi mu kiyaye tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu mutu akan wannan ina tabbatar mana da bisa alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu samu ceton Allah a ranar kiyama Allah ubangiji ka ba mu ka a ranar kiyama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله